Aƙalla ranar da suka zo sun ɗauki mutum huɗu ne. An zo an gama cinikin an kai musu kuɗi kuma sun rike mutanen da aka kai kuɗin sannan kuma sun ki sakin waɗancan suna nuna cewa sai an maida musu bindigogin da aka ansa daga hannunsu yadda wani malami da ya nemi a saka ya sunansa saboda halin tsaro ya koka kenan da yadda matsalar garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar abaji ya shafe su to sai dai babban darakta mai kula da harkokin tsaro a ma'aikatar birnin tarayya malam adamu gwari ya ce tuni har an fara ɗaukan mataki a yanzu haka da nake magana da minista na babban birnin tarayya yana tsaye bisa kafafunsa akan tabbatar da tsaro a wannan yankuna kuma akwai tsare-tsare wanda shi minista ya yi don inganta wannan tsaro na wannan bangare ta bangaren sintiri na haɗin gwiwan jami'an tsaro daga 'yan sanda civil defense da ss har ma da sojoji a babban spato general na 'yan sanda ya baya tallafi a fct a rundunar 'yan sanda wato police mobile force don inganta tsaro a wannan babban birnin tarayya kuma minista eh, tsaye yake bisa kafafunsa na tabbatar da cewa duk wani tallafi da za a bewa wayannan jami'an tsaro su gudanar da ayyukansu ta yadda ya dace yana bayarwa a dukkan lokacin da bukatan haka ta taso. To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran tsaro Salisu ɗan tata Muhammad yana ganin faruwar irin wannan a wuri irin babban birnin tarayyar Najeriya abin takaici ne. Mu ne wanda ya zamanto abin takaici ba matakan da ya kamata jami'an tsaro su dauka illa fifita leken asiri saboda inda sun ka zo ake cikin garuruwa da mazaunin garuruwan nan inda 'yan garkuwan ba su sani ba to a inda za a aikatar da shi da ina ganin ba abin da ya kamata eh, na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su yi illa fifita da kuma daukan labaran sirri da kuma abin da ake kiran disguise a wurin intelligence da wato wurin daukar labaran sirri da sauran abubuwan kenan. Ganin cewa irin wannan aiki na tsaro musamman a babban birnin tarayya ya rataya ne a wuyan jami'an 'yan sanda. Kwamishinan 'yan sanda Bala Ciroma ya yi tsokaci. Arian Abaji mun duba shi shugabanmu IG kenan ya so a inganta tsaro a Abuja ga baki ɗaya ba abaji kawai ba saboda haka ya kawo mana 'yan sandan da muke ce ma mobile police force rundunoni ma ta musamman na akwai ctu counter terrorism da sauransu haka da muka zuba su a wayannan wuraren muna duba me yake faruwa a wuri wurin da ya kamata mu kara mutane mu kara mutane wurin da ya kamata mu kara kayan aiki mu kara kayan aiki Ah, alhamdulillah an yi nasara madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya